babban kwamandan rundunar kasashen yankin tafkin chadi major general leo irabo ya ce farmakin da suke yi a halin yanzu a sintirin da suka kaddamar mai take operation amnifakat na samun nasara sosai general irabo ya ce sun halaka kimanin mayakan boko haram guda 59 an damke guda biyar a raye yayin da aka cafke karin wasu 'yan kunar bakin wake bugu da ƙari general leo erabo ya yi bayanin cewar sun kuma samu nasarar tafke motocin mayakan na boko haram guda shida waɗanda ke shaƙe da makamai yayin da suka rugurguza rumbunan abincinsu da kuma kayayyakin amfaninsu na yau da kullum a zirin na tafkin Chadi. pression is um, progressing um, very well. You know that um, you know for us the multinational agent tax force. Wannan aikin na samun nasara sosai. Ka samu a wannan runduna ta kawancen kasashen yankin tafkin Chadi. Muna aiki ba kawai mu ya mu kadai ba. har ma har da dakarun da ke kasashen da ke wannan yanki muna fitattakan mayakan boko haram a wannan ziri za mu ci gaba da murkushe su har sai mun ga bayan su uh, boko haram activities within the multinational joint tax force area responsible um, will continue to degrade them wannan farmaki dai na operation amnifacat ya biyo bayan nasarar da aka samu ne a operation ruwan kada da wannan runduna ta gudanar a baya a cewar masanin tsaro air commander ahmed tijjani baba gamawa wannan nasara na operation amnifakat da rundunar kasashen yankin tafkin chadin ke samu a halin yanzu bai zo masa da mamaki ba a dalili kuwa idan ka duba saboda dabarun yaki da ake da shi a yanzu da yadda aka fahimci shi kansa wurin da yadda su kansu yan boko haram yadda ba kaman da yadda suke ba duk an riga an kashe musu dukkan lakokin su ga wannan al'amari na tsaro da ake a wannan tafki kuma yadda aka samu haɗin kai domin a tafi tare a tsira tare a wannan abu bai zo da mamaki ba kwarai da gaske ai idan ka duba yanzu su kansu wa'annan dakaru sun riga sun san yanayin wurin sun riga sun san logar wurin sun riga sun san inda za su tafi yadda ayyukansu da sauransu tun da a kullum abubuwa da fahimta ake yi saboda haka wa'annan abubuwa za a ci gaba da samun nasarori. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.